Tsoka ce da ke fita tana iya zama a wajen mahaifa ko kuma a lungun mahaifa ko a gefen mara. Cutar mahaifa takan sa mutum ya rika jin raɗaɗi sosai daga gefen mazaunansa, sannan takan iya sa mace ta wahala kamin ta samu shigar juna biyu. Cutar endometriosis tana bayyana ne daga al'adar farko da mace za ta fara gani. Wannan tsoka ce da ke fitowa a bakin mahaifa bayan haila shekaru 40-50 ga matan da suke samun matsala wajen haihuwa. Alhali ita kuma waccan tsoka mai fitowa bayan mahaifa tana samun mata ne masu shekaru 25-30 'yan mata da ba su ma samu karuwa ba. Yawancin lokaci akan gane wannan cutar ne idan mace ta kai shekaru 25 biyar zuwa shekaru arba'in amma baya hana a samu matan da basu kai waɗannan shekarun ba ɗauke da irin wannan cutar a wajen wasu matan ma takan iya ɗorewa har bayan mace ta ƙara sa ran haifuwa cuta ce mai nakasa mutum tunda ba a jin bayyanata in muka yi neman sanin menene cutar kullum muna fuskantar bacin rai tunda likitoci ma ba su iya faɗin me ke damun mu Cutar endometriose ba ta daga cikin cututtukan da ake tunanin kan iya kashe ɗan adam, amma takan iya sa mutum jin raɗaɗi sosai, takan kuma iya haifo wasu matsaloli da suka shafi lafiyar mace. Matsalar da ake iya samu shine mace za ta ji ciwo a wajen mahaifarta lokacin da mace take ganin al'ada tana iya zubar da jini ta gabanta sai ya biyo hanyar mahaifarta ko kuma ya biyo ta bayanta. Cutar endometriosis tana da sakamako akan zamantakewar rayuwa, tattalin arziki da kiwon lafiya, da rashin haifuwar da take haddasawa. rigakafi kan cutar misali ga cutar tsokar da ke fitowa bayan mahaifa mace ta samu haihuwa da wuri saboda duka waɗanda suke da wannan matsala sai sun haura shekaru 25 zuwa 30 da ba su samu karuwa ba amma idan aka ɗauka cutar tsokar da ke taushe mahaifa ana iya mata wanke mahaifa ko tiyata da dai wasu gwaje-gwaje ana amfani da magungunan rage zafi kamar su ibuprofen da naproxen domin ragewa marasa lafiyar raɗaɗi magungunan da ke ƙara ƙwayoyin halitta da mata ke ɗauka domin sa sarari tsakanin haifuwa su ma kan iya kawo tasu gudunmuwa.